Total number of registered voters in Chigawa, 2 million Farfesa yau Hamisu Bichi kenan babban baturen zaɓe na jihar Jigawa ke bayyana sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na jihar Jigawan a sharkwatar hukumar INEC da ke dutse. Bayan bayyana jimlar mutanen da suka karɓi katin zaɓe a jihar, Farfesa arma'u ya kuma sanar da adadin waɗanda aka tantance domin kada ƙuri'a. Kana daga bisani ya bayyana yawan ƙuri'un da 'yan takarar suka samu. APC

587. A kujerun 'yan majalisar dattawa a jihar ta jigawa kuwa jam'iyyar APC ta lashe kujeru biyu ne daga cikin guda uku yayin da PDP ta samu nasara a kujera guda. A jihar Kano kuma an tattara sakamakon zaben ƙananan hukumomi 40 daga 44 na jihar ta Kano kamar yadda bayanai daga cibiyar tattara sakamakon zaɓe da ke sharkwatar hukumar INEC suka nuna. yanzu a lokacin hada wannan rahoto dai sakamakon 'yan majalisar dattawa ya nuna cewa jam'iyyar apc ta yi nasara a mazabar kano ta arewa yayin da ita kuma jam'iyyar nnpp ta yi galaba a mazabar dan majalisar dattawa ta kano ta kudu of scored 40,281. Farfesa Aliyu Suleiman kan tudu kenan yake bayyana Garba Mohammed Iso na jam'iyyar NNPP a matsayin wanda ya lashe kujerar ɗan majalisar tarayya daga mazaɓar Gwale. Wani abun ba sabon ba shine yadda sakamakon zaben na shekaran jiya Asabar ya kammala da wuri a mazaɓar ƙaramar hukumar Nasarawa wadda ta yi ƙaurin suna da sarƙaƙƙiyar zaɓe. har ma bayan karanta sakamakon zaben jami'in zaɓe na majalisar dattawa a ƙaramar hukumar ta nasarawar farfesa umar sani ke cewa an yi zaɓe a ƙaramar hukumar nasarawa da ke jihar kano nigeria cikin kwanciyar hankali masu zaɓe sun kaɗa ƙuri'a cikin jin daɗi da kwanciyar hankali kuma an kawo mana sakamako daga akwatuna da gundumomi mu kuma mun shigar an samu tijjiya daga watakila ejoji na jam'iyyu a gaskiya mun samu haɗin kansu mun yi aiki lafiya lau da su yanzu dai ana dakon sakamakon zaɓe na ɗan majalisar dattawan kano ta tsakiya ya kammala wadda alamu ke nuna cewa akwai yiwuwar hukumar zaben najeriya za ta bayyana tsohon gwamnan kano sanata ibrahim shekaru a matsayin sanata mai wakiltar kano ta tsakiya a majalisar dattawan najeriya rahotanni sun ce hukumar zaɓe ta ce sanata ibrahim shekarau na ci gaba da zama ɗan takar nnpp ne saboda lokacin da ya fice daga jam'iyyar an rufe shafin sauya 'yan takara bisa tanadin dokar zaɓe ta inec a hannun guda kuma har yanzu al'umma a birni da kewayen kano ba su dawo sun ci gaba da ci gaba da harkokinsu na yau da kullum ba kamar yadda aka saba a daidai lokacin da suke dakon sakamakon zaɓe la'akari da cewa kaɗan daga cikin 'yan kasuwa ne suka buɗe hada-hadar cinikayya tun bayan kammala zaɓe a shekaran jiya asabar mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria